أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المنكر على عباده على عباده المؤمنين بما دلهم عليه من معرفته وشرح صدورهم للإيمان به وتوحيده وما افترض عليهم من الصلاة خضوعا لجلاله وخشوعا لعظمته وتواضعا لكبريائه ولم يفترض عليهم بعد توحيده والتصديق برسله وما جاء من عنده فريضة أول ولا أعظم من الصلاح من حافظ عليها كان له نورا وبركانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا بركان ولا نجاة يوم القيامة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت بها الأرض والسماوات وفقر الله عليها جميع المخلوقات وعليها أسست الملة ونصبت القبلة وهي كلمة الإسلام ومبتاه دار السلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وحجته على عباده وعليله على وحيه أرسله رحمة للعالمين وقدوة للمتقين ومحجة للصادقين أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا وبعد فإن أهم أمور العبد الصلاة فمن حافظ عليها وحفظها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاءة وهي أمور الإسلام كما صح ذلك عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وسائر الشرائع كالأقناب والأوتاد ونحوها وإذا لم يكن للفسطاط أمود لم ينتفع بشيء من أجزائه قبول صائر قبول صائر الأعمال موقوف على قبول الصلاة فإذا ردت ردت عليه صائر الأعمال وهي الفارقة بين المسلم والكافر فإقامتها عباد الله هو إيمان وإضاءتها كفر وطغيان وإضاءتها كفر وطغيان فقد أخرج ابن أبي شيبة بالإيمان والخلال في السنة والمروذي في تعديم قدر الصلاة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لا دين لمن لا صلاة له كما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه دائما يقول وكان يبعث إلى أماله في الآفاق ولا حد في الإسلام لمن ترك الصلاة أخرج ذلك الإمام مالك في الموضح وكان عمر يكتب ذلك إلى أماله يؤكد أمر أهمية الصلاة وأن الصلاة يا عباد الله إضاءتها من أكبر سبب دخول النار كما بين ذلك الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله قال جل وعلا ما سالكم في السقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع القائدين فالصلاة عباد الله هي أول أو أول فروض الإسلام وهي آخر ما نفقد من الدين كما سك بذلك حديث ولذلك جاء أمر إلهي كريم وتوجيه رباني عظيم أكثر الناس فيه مفرط وله مضيع ألا وهو قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وأخرج الإمام أحمد في المسند وابن ماجه في السنن قوله صلى الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا واتمع اليأس مما في يد الناس هذا حديث صحيح وخصت الشرع صلاة الجمعة وخصت الشرع صلاة الجمعة ببعض المضايا ورغب في التكبير ورغب في التبكير إليها فقد جاء في صحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون يكتبون الأول فالأول ومثل المحجر كمثل الذي يفدي بدنه ثم كالذي يفدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة فإذا خرج الإمام صفوا صفهم يستمعون الذكر وروى أحمد رحمه الله أنه سئل أبو أمامة رضي الله عنه ليس لمن جاء بعد خروج الإمام جمعة قال بلى ولكن ليس ممن يكتب في السقوط كما ثبت في صحيح مسلم في صحيح مسلم رحمه الله قوله صلى الله عليه وآله وسلم من غسل واغتسل وفكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنست ولم يلغى كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها أقول ما تسمعون وأستغفر الله تعالى لي ولكم وسائر إخواننا المسلمين يا إخوة كتب المتيو tana magana dangane da mahimmancin sallah da abin da za ka aikata a ce ka kiyaye sallah godiya sun tabbata ga Allah wanda ya mana ni'imomi mabambanta yawa bayansa mummunai ni'imomi kala-kala ya sanar da su abin da zai amfane su a rayuwarsu ta duniya da lahira Allah ta'ala ya haska kirazansu dangane da imani suka fahimci mahimmancin yin imani da Allah mahimmancin yin imani da manzansa suka kadaita Allah wajen wato ibadarsa wajen bautata masa suka kadaita Allah wajen halittunsa godiya su tabbata ga Allah wanda ya ba mu iko muka zanto cikin bayansa da mukan kankan da kanmu wajen bautata masa babu shakka Allah maɗaukakin sarki ya girmama nan ibada ta sallah ya sanya ta ta zanto mafificiya cikin dukkan ibadu da aka farzantawa bayi in ka cire yin imani da Allah gaskata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a matsayin shi na dan sakon Allah babu wata ibada da take sallah duk mutumin da ya kiyaye ta ya kula da sallah to a rangoba alkiyama zai take cikin haske zai zanto yana da hujjan da zai kafa a gaban Allah ya shiga aljanna duk mutumin da ya tozarta sallah ya walakanta ta ya shagaltu da wasu al'amuransa na duniya ko zai rumbar kasuwansa kwastoma sun lullube shi yana karɓan kuɗi yana jibi wannan bai ba shi dama ya ji ya yi sallah a kan lokaci ba bai ba shi dama ya yi sallah cikin jama'a ba duk wanda rayuwarsa ta ƙare a haka babu shakka zai yi nadama mai faɗi ranar alkiyama na ce da ba abin bauta da gaskiya bisa tantanta sai Allah maɗaukakin sarki makirkiri bayi wacce nan kalma wacce sanadiyarta ne sammai gaba ɗaya suka tsaya sanadiyar nan kalma ta la ilaha illallah dukkan ƙasai gabaki ɗaya suka tabbata kan wannan aka tsaida addininmu na musulunci a matsayin addinin da Allah maɗaukakin sarki yadda a ɗabbaka a bayan ƙasa wacannan ita ce kalma ta musulunci kalman yarda da Allah maɗaukakin sarki da gaskata annabinsa ita ce mabuɗi na shiga aljannar gobe alkiyama ina shaidawa babu wanda ake cancanta a yi ma cikakken bi makahon bi in ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba manzon da Allah maɗaukakin sarki ya aiko ma nan al'umma cikamakon annabawa zaɓaɓɓu cikin halittan da Allah maɗaukakin sarki ya a bayan ƙasa hujjan Allah cikin bayinsa wadda Allah maɗaukakin sarki ya amince ma ya danga masa saƙonsa ta annabta Allah ta'ala ya aiko shi cikin watannan al'umma don ya zanto rahama ga dalikai gaba ɗaya ya zanto abun koyi gare su ya zanto hujja da dukkan waɗanda za su shiga cikin wannan addini namu na musulunci Allah ta'ala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shirya. ya aiko shi da addinin gaskiya bayan zuwan shi ba dadewa alkiyama za ta tashi in annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya wuce to ba za a ɗauki lokaci ba za a yi tashin alkiyama babu shakka bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wani annabi da Allah ta'ala zai ƙara turo ma nan al'umma sai kashin alkiyama kan haka Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi ya zanto mai bushara da cewa in an yi ayyuka na alkhairi za a je aljanna ya zanto mai gargaɗi cewa in an yi ayyuka na sharri za a shiga wuta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tsaya matukar tsayuwa ya kiranyi jama'a zuwa ga wannan addini ta musulunci ya zanto fitilla mai haskakawa ga wacannan al'umma tsira da amincin Allah su tabbata akan anka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi da iyalan gidansa da sahabbansa da matayensa tsira da aminci mai faɗi mai yawa bayan haka ya ku bayan Allah abin da ya fi komi mahimmanci cikin wannan addini namu na musulunci ba abin da ya fi mahimmanci cikin ayyuka da akan aiwatar da su daga bai kamar sallah sallah ta fi komi mahimmanci cikin dukkan ibadun da bawa yakan wa Allahnsa da su to sallah ita ce a gaba duk mutumin da ya kiyaye sallah ya kula da ita wannan mutum ya tsare addininsa ya kula da addininsa duk wanda yake wasa da sallah yake tozarta ta to dukkan ayyukansa gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ba zai karɓa masa ba duk wanda ya walakanta sallah dan ya inganta aikin hajji dan ya inganta azumi dan ya inganta zakka dan ya bi ya bi uba dukkan ayyukan ibada wanda dan adam musulmi zai yi su bayan ya walakanta sallah waɗannan ayyuka gaba ɗaya walakanta sallah ɗin zai zanto shine dalili na cewa Allah ta'ala ba zai karɓa masa sauran ayyukansa ba in mutum ya kula da sallah alama ce ta cewa zai kula da sauran ibadu domin ko ita sallah ita ce ginshikin musulunci kamar da haka ya tabbata daga zaɓaɓɓe farin jakada baban Hassan da Husaini sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mijin Aisha radiyallahu anha mijin Hafsa radiyallahu anha da sauran mata su barkaka babu shakka addinin mu na musulunci shari'ar mu na musulunci ya dauki sallah a matsayin ginshiki sauran duk abin da ba sallah ba bai wuce irin kaman wato taraku ko rufi ko duk wani abu da ake sanyawa aikin gini ba babu shakka foundation shine gini filas shi ke rike da gini in ka ture filas a dukkan gine-gine in ka ture foundations to duk abin da zai biyo baya wannan zai zanto bai da daraja zai zanto bai da kima wato in ka rushe madaukin abu to duk abin da aka ɗora kan wannan abin zai ruso addinin musulunci ya sanya sallah ya zanto shi ne maɗaukin sauran ayyuka gaba ɗaya in ka rusa sallah ka rusa sauran ibadun sallah ita ke bambantawa tsakanin musulmi da kafiri tsayar da sallah shine ke nuna cewa lallewa ne yana da imani imani mai ƙarfi walaƙanta sallah da tozarta sallah babu shakka kafirci ne ƙetare iyaka ne al'imami ibn abi shaiba Allah maɗaukakin sarki ya masar Hama, ya fitar da ruwaya cikin littafinsa kitabul iman shi da al'imamul khallal a cikin kitabul sunna shi da al'imamul marwazi a cikin littafinsa ta azimu kadir salah duk waɗannan manyan malamai ne waɗanda sun rasu sama da shekara dubu ɗaya da suka wuce baya ba ana maka magana dangane da waɗansu malamai ne da suka taho daga baya bayan nan ba manyan malamai ne na da dattawan malamai sun faɗi cikin littattafarsu sun kawo ruwaya daga abdullahi ibn mas'ud sahabi cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi yana cewa la dina liman la salata la babu addini ga dukkan mutumin da baya kula da sallah game yadda ruwaya ta tabbata daga Umar dan Khattab Umar dan Khattab yana cewa ba wani kaso ko kankani da duk mutumin da yake walakanta sallah baya kula da ita umar dan hattab yakan rubuta wasiƙa ya aikawa gwamnoninsa da suke jihohi shi kuma yana halifan musulunci kama a yau ka ce yana shugaban ƙasa umar yakan aika a gwamnoninsa ya ce da su ku sani inna a hamma amrikum indi as al'amarin da ya fi komi mahimmanci aikin da ya fi komi mahimmanci a wurina shi ne sallah duk gwamnan da na ziyarci jihar sanatin cimma mutanen wannan jiha din ba sa kimanta sallah ba sa halartar da kan lokaci ba sa samun kabbaran harman liman ba sa yin ta a cikin sallar jami'i na lura cewa ba sa sallatan jami'i sallar jami'i ba sa yin ta a lokaci wannan gwamnan duk abin da ya yi na ayyukan gyara ƙasa gyaran titi ne samar da dukkan ayyukan bunƙasa bunƙasa al'umma da bunƙasa community wannan aikin ba zai kwace shi ba abin da ya fi komai muhimmanci Umar ya ce yace ne sallah hakika wani mutum ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce ya Rasulullah zan shiga addinin nan da aka na musulunci amma fa ba zan rika ba da zakka ba Annabi yace shigo addinin ba Ya ce na yadda zan shiga addinin nan naka na musulunci amma ba ba zan rika yin azumi ba ni na riga na saba da cin abinci ba zai yi umarci abinci ba nabi ya ce shigo addinin ba komi ya ce na yadda zan shiga wannan addini naka na musulunci in yi imani da Allah in imani da kai amma ba zan bar iyali na in tafi in ce zan je aikin hajji ba ya ce shigo addinin ba komi ya ce ya rasulallah na yarda zan shiga addinin nan naka na musulunci amma fa ba zan rika yin sallah ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a'a la khaira fi dinin biduni salah ba alkhairi da duk addinin da za a yi in dai babu sallah a cikinsa da haka sallah ginshiki ne ita ce ginshikin addinin ma gabaki daya babu shakka ya uwa musulmi na daga cikin mafi girman dalilin da yakan kai mutane wuta a gobe alkiyama walakanta sallah da tozarta ta Allah ta'ala zai tambayi in wuta za a ce da su me ya kai ku gidan wuta ma salaka kun fi sakar me yasa ku a gidan wuta kuka shiga wutan sakar qalu lam nakum min za su ce saboda ba ma kula da sallah ba ma tsare sallah wannan shi ya sanya suka shiga gidan wutan jahannama suka shiga wutan sakar da haka duk mutumin da ke son a nisantar da shi daga wuta a shigar da shi aljanna ya tabbatar da cewa ya kula da sallah ya gayin Allah ya ƴan uwa musulmi babu shakka sallah ita ce farin farko da Allah maɗaukakin sarki ya fara farzantawa wacan nan al'umma ita ce kuma ƙarshen abin da za a tozarta daga lokacin da ga mutane suna wasa da sallah ba sa kula da ita to ka tabbatar da cewa tashin alkiyama ta kusa ta tsaya haka din ya tabbata cikin hadisi ingantacce kan haka Allah madaukakin sarki ya wani umarni mai girma Allah ta'ala ya fuskantar da wacan nan al'umma fuskantarwa mai kima wanda wannan fuskantarwa din da wacan nan manuniya da Allah madaukakin sarki ya nuna ma wacan nan bayi waɗannan nan al'umma da yawa daga cikin al'umman mu suna walakanta wannan irshadi wannan nunawa wannan nuna cewa da Allah madaukakin sarki ya masu fadin Allah madaukakin sarki wa amur ahlaka bis salah ka umurci iyalinka matanka ƴaƴanka da dukkan waɗanda suke ka Allah ta'ala ce ka umurce su da sallah matakka ka tabbatar da cewa ta yi asuba ta yi azahar ta yi la'asar ta yi magriba ta yi sallar isha ta yi su a kan lokaci ta yi su yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar a yi su in ba haka ba ko da ta ka sallar ta inganta to ta ta za ta zo ta makalar da kai ranar ba. ka tsaya an ɗora maka wannan nauyin ka tabbatar da cewa matanka tana salloli guda biyar kuma ta iya sallar kuma tana yin sa akan lokaci ba ta haɗawa karka yadda matar ka ce tana haɗa sallar magriba da isha karka yadda a ce tana haɗa sallar azhar da la'asar karka yadda a ce ka tana walakanta sallah ka tabbatar da cewa kai progerizer matanka ka matsa mata ka sa mata pressure ka tabbatar da cewa tana yin sallah a cikin tana yin sallah akan lokaci tana yin da ma'aikin Allah ya karantar haka yaranka ka koya musu sallah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ku umarci yara da sallah sallolin nan guda biyar da sauran sallolin na kulkuli ku umurce su su rika yi tun suna ɗan shekara bakwai ku take su ku fasu kashi in suka ki su yi sallah ɗin alhalin sun kai shekara goma kuma ku raba musu wurin kwanciya yaro na kaiwa shekara goma to haramun ne kuma ya kwana shi da ɗan uwansa a katifa ɗaya za ka raba ba ka raba musu wurin kwanciya malamai suka ce ana so a umarci yara su rika sallah tun kafin su kai shekara bakwai da zaran sa kai shekara bakwai wajibi ne ka tabbatar da cewa suna wa Allah salloli guda biyar a yini wannan umarnin Allah ne annabawan Allah sun kasance suna aikata haka wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbihi mardiya annabi zakariya yana umurtan iyalinsa su tsayar da sallah da aka ba kula da sallah ya ya yan uwa musulmi Allah ta'ala ya ce ku umurci iyalinku da sallah ba kuɗi nake so ku bani ba ba arzuta ne nake so ku yi ba ƙarshen al'amari kyawun ƙarshen al'amari ya tabbata ne ga waɗanda suke jin tsoron Allah Allah ta'ala ya ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta lalle sallah tana da lokaci ba san da kaga dama za ka yi ba za a yi sallar asuba akwai lokacinta kai namiji in kai sallar ka kai ɗaya a gida Allah bai karba ba matukar ba kana halin tafiya bane dole ne sai ka yi sallah a masallaci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la salata li jaril masjid illa fil masjid ba sallah ga duk wani wanda yake jin kiran sallah inda zai share ɗakin matarsa ko ya share sa ya sallan asuba ko azahar ko la'asar ko magriba ko isha sallan bage ba har sai ya zo an yi sallah a cikin jami'i Allah ta'ala ce warka umma arraqiyin ku yi sallah ne tare da masallata namiji sallar shi a masallaci yake yi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce duk mutumin da ya ji kiran sallah sai ya kiya zo ai sallar da shi cikin jami'i har aka sallame sallah wannan mutum ko da ya tashi ya yi tashi shi kadai daga baya manzo Allah ya ce ba shi da sallah in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. sai dai fa in akwai wani uzuri kamar rashin lafiya bai da lafiya ba zai ma iya tashi ya zo sallar ba ba zai iya tashi ba duk da cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam kabe da Abdullah dan Mas'ud ya faɗa Yace ni na cimma ‘yan uwana sahabbai ɗayansu akan yakan yi tatata ya ka ɗaya daga cikinsu ya kasance akan sabo shi tsakankanin kafaɗin mazaje guda biyu ana tatata da shi ba shi da lafiya amma ka za a ɗauko shi ana ina aka saka da shi sai an zo an tsaye da shi a tsawo in ba zai iya tsayuwa ba ya zauna Yace na ga akwai a haka in kana karanta siyarwa alamin nubala al-imamu zahabi ya kawo tarihin manyan malamai waɗanda waɗansu su ma a sahu suka mutu ba su da lafiya aka kira sallah suka ji an ce hayya ala sala ba su iya gamsuwa tsayawa cikin iyalinsu ba har sai da suka zo aka yi sallah da su wajen yin wannan sallah suna cikin sallah suka faɗi suka mutu da kar mu tozarta sallah in ba lalura ba abinda zai sanya a kira sallah kai kuma kana wani sai ka yi sallah a cikin jama'a Ya'yan uwa musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idza fi salatik in ka miƙe za ka yi sallah fa salli salatan wadda ka yi sallah irin sallan mutumin da yake ban kwana duk sanda za ka yi sallah ka yi sallah yadda ka san da ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kawai za ka mutu yadda ka san sallan mutumin da yake ban kwana da duniya yanzu mutumin da ya tabbatar da cewa sallan nan ita ce ƙarken daman shi a duniya yana sallama sai mutu ya za a ga natsuwa ya za a ga tabbatuwa ya za a ga mantawa da duniya to wallahi annabi ya ce idza idza qumta idza qumta fa salli fi salatika fa salli in ka tashi za ka yi sallah to kai sallah irin sallan mutumin da aka ce mashi malam gama sallan nan da ka gama za a bindige ka da ka gama za a harbe ka kaga zai natsu ba abin da zai tuna sai girman Allah da falalarsa da rahamarsa ko to haka ake bukatar in za ka yi sallah ka nutsu ka daina tuna maki ka daina gina gishiri ka daina tuna duk wani na gidanka ka daina tuna account ɗinka na banki ka daina yadda kana sallah kana kallon ala ya shigo ko bai shigo ba no kakka yarda kana wannan in za ka yi sallah ka rage kuka malam abdurrahman al-ahazari ya faɗa yake fa farzik min ad-dunya wa ma fiha in za ka yi sallah kai watsi da duniya kai watsi da duk wani abin da ke cikin duniya sannan ma'aikin Allah ya ce wala kallin bi kalamin ta'tadir min gadan karka yadda in za ka yi magana in maganan da za ka zo kana nadama me yasa ka faɗa wato annabi yana cewa kai tunani kafin ka faɗi magana sannan kuma wa asma al ya'asa mimma fi aidin nas kallin yace cewa za ka ɗebe kauna ba ruwanka da abin da ke hannun mutane ba za ka zanto mabaraci ba babu shakka ya uwa musulmi Allah ta'ala ya keɓance sallar juma'a da falala da daraja ya nuna kima ya kwaitar a a arka zuwa sallar juma'a da wuri annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa a hadisin da Abu Hurairah ya rawaito da gare shi ma'aikin Allah yace idza kana yawmul juma'a sai ranar juma'a ta zo wuqifatil mala'ikatu waqafatil mala'ikatu ala babil masjidi mala'iku sukan zo dukkan kofar masallaci tsaya duk ranar juma'a mala'iku sukan zo kofar masallaci su tsaya yaktubuna al-awwala fal suna rubuta wanda ya fara zuwa sai mafi da shi sai mafi da shi duk ranar juma'a mala'iku sukan zo kofar masallacin juma'a su tsaya za su tsaya ne da littafin su da bairo suna ɗaukar attendance wa ya fara zuwa manzo Allah ya ce za su rubuta shi yaktubuna al-awwala fal wa ya fara zuwa ma'aikin Allah ce za su rubuta shi za su yi mashi rijista za su ɗauki sunansa su ɗauki dukkan bayanansa wa matsalul muhajjiri ko wa matsalul muhajjira ma'aikin Allah ce wa matsalul muhajjiri misalin mutumin da yake gaggawa ya zo masallacin juma'a da wuri kafin maliman ya zo kafin liman ya hau mumbari ka masalin ladi yukudi badanatan tun mutumin da zai zo sallar juma'a a lokaci na farko cikin waɗanda suka fara zuwa wannan mutum za a bashi lada daidai da mutumin da ya sadaka da raƙuma sun makallabi yukudi bakara daga nan waɗanda suka zo dufa ta biyu kenan kurutu, su kuma za a ba su lada kamar waɗanda kamar waɗanda suka yi sadaka da sanuwa saniya sun makabashan sannan wanda suka zo a matsayi na uku za a ba su lada kamar waɗanda suka yi sadaka da rago su magagada can waɗanda suka zo a gurufo su kuma waɗanda suka zo a lokaci na hudu kenan kamar waɗanda suke sadaka da kaza sannan waɗanda suka zo a lokaci na biyar kamar wanda ya sadaka da kwai fa idza kharaja al imam tawqutu fahum in liman ya fito liman yana fitowa ya zo ya hau kan mumbari to mala'ikun nan da suka tsaya a kofofin masallaci suna ɗaukan attendance sai su nade fayil ɗin su ji Allah sallallahu alaihi wa sallama yastami'una zikir su ma sai suna sauraron khutba gaba ɗaya ba za a ɗauki sunansa ba ba za a ɗauki sunan wanda ya zo masallaci ba liman ya hau mumbari ba al-imamu ahmad dan hanbal ya ruwaito cikin musnad yace an tambayi abu umama cikin sabon da suka ruwayan wannan hadisin daga ma'aikin Allah laysa liman ja'a ba'da khurujil imam juma'a yanzu hadisin nan yana nufin tun mutumin da ya zo bayan liman ya hau mumbari yana nufin bai da juma'a bal ce kala bala yace ce a'a hadisin ba haka yake nufi ba ko ka zo ba le ya hamu bari kana da kutub kana da juma'a walakin laysa man yuktabu fi suhur amma duk wanda ya zo ba le ya hau kan kan mambari to wannan mutum ba za a rubuta sunan shi a cikin attendance ba ba za a rubuta sunansa wanda za a kai wa Allah a matsayin wanda ya halarci sallar juma'a ba da haka ya yan uwa musulmi mu daure mu zo masallacin juma'a a lokaci na farko lokaci na farko na farawa daga bullowar rana zuwa lokacin da liman zai hau mumbai shi za a kasa in ana tsayar da sallah karfe ɗaya da rabi a nan wurin liman yakan hau mumbari to daga lokacin da rana ta bullo zuwa karfe ɗaya da rabi sai ya kasa shi kashi kashi biyar kasan farko in ka zo a kasan farko to ka zo fi sa'atul ula kenan kai ne faka annama an rafta badana wanda suka zo a group 2 masu wato za ka ɗauka daga sanda rana aka ta fito misali ka ɗauka ƙarfe tara misali zuwa ƙarfe ɗaya da rabi sai ka kasa shi gida hudu ka san farko waɗanda suka zo a 1 wanda suka zo a gurguwan su ne suka fi kowa samun lada sai na biyu sai na uku da haka muna suwa a cikin watannan hutuba akan cewa mu kokari mu rika zuwa masallacin juma'a da wuri ya inganta cikin hadisin dalima al-Imam Muslim ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace man kassala wa kasala wa bakkara wa butakara wa masha wa lam yarkab wa dana min al-imami kana lahu wa sama'a wa lam yalqa kana lahu bi kulli khutwatin yakhatuha ajru sanatin siyamuha ma'aikin Allah yace duk mutumin da yayi wankan juma'a yayi wankan juma'a kuma yayi wankan juma'an da kyau wasu malamai suka fassara man kasala wa da al almunawi a cikin littafin baidul Kadir, ya fassara man kasala waqta sala yace man kasala wanda ya kusanci iyalin shi da hantsi a ranar juma'a yayi wankan janaba wagga sala bayan yayi wankan janaba kuma still yayi wankan juma'a wa bakkara sai doko sammako wa bakkara ya isa masallaci kafin liman ya hau mumbai sannan wa masha wa lam yarkab ya taho masallacin juma'a a ƙasa shine wa masha wa lam yarkab ya taho a ƙasa wa sama'a wa lam yalgha ya saurari khutuban liman liman san da yake khutuba baya surutu wa dana min al kuma ya zauna kusa da liman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wannan mutum kana lahu bi kulli qutratin duk tako daya da yayi sanda zai zo masallaci za a bashi ajaru sanatin ladan shekara daya siyabuha ladan azaman farilla da na naful fili na tsawon shekara wa kiyamuha ladan qiyamul layl gabaɗaya na tsawon shekara ɗaya duk tako ɗaya za a bashi yanzu mutumin da zai taso kai daga nan wajen yan kasu nan kawai zuwa nan tako nawa za ka kafin ka shigo masallaci to duk tako ɗaya ba za a baka ladan shekara ɗaya duk tako ɗaya za a baka ladan shekara ɗaya da sharaɗin ya zama ka shigo masallaci kafin liman ya hau bari ka shigo masallaci kafin liman ya hau bari ya yi uwa musulmi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon aiki da abin da muke saurarawa muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu azza ba mu dukiya ta halal Allah ta'ala ya ƙara bunƙasa mana imanin mu ya karba ayyukan mu ya ba mu jajircewa kan ayyuka da muka tunkara na addini muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya azarta bayinsa da halal ɗinsa muna roƙon Allah ta'ala ya bunƙasa mana nan ƙasa fitintunu da tsautsayi da asara ya ubangiji ta'ala ka nisantar da shi daga nan ƙasa ya Allah ta'ala ka taimaki shugaban ƙasanmu janar Muhammadu Buhari ka ba shi mashawarta na gari Allah ta'ala ka haskaka masa ya gane kurakuransa don ya gyara Allah ta'ala ka nuna masa abin da yake gaskiya ne Allah ta'ala ka ba shi ikon aikatawa ya ƴan uwa musulmi muna roƙon Allah maɗaukacin sarki da sunayensa kyawawa da siffofinsa tsarkaka Allah ta'ala ya kori dukkan ta'addanci dukkan kashe-kashe dukkan wani firgici da razani ya Allah maɗaukakin sarki ka raba shi da watan dan ƙasa. ya Allah ta'ala muna roƙonka muna roƙonka da kalmominka karɓaɓɓu a wurinka ya Allah ya Allah ka zaɓa mana shugabanni ya Allah ka zaɓa mana shugabanni shugabanni na ƙananan hukumomi da ake yunƙurin sanyawa a yanzu a watan nan jiha ta mai albarka ya Allah ta'ala kai mana zaɓi na alkhairi Allah kakkaba mu da dubaran kakkabanmu mu da wayanmu Allah maɗaukakin sarki ka tabbatar da mu akan abin da yake gaskiya ka ba mu ikon bansa Allah ta'ala ka tabbatar da mu akan abin da yake gaskiya ka ba mu ikon bansa barakallahu li wa lakum fil qur'anil karim ونفعني وإياكم بما فيه hakim. الآية والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر wa تعالى wa ولكم قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة وإقامة الصلاة وإقامة الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أصدقوا اهتدوا سجدوا وقاربوا آموا بين مناكبكم وأقدامكم وصدوا الخلل رصوا صفا أول فالأول اجتنب الخطوط الله أكبر غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهل أتاك حديث وهل أتاك نظر وهل أتاك حديث بيت إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم قوم فعاد إلى أهله وجاء برجل سبيل فأقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجد منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في خفة فسكت وجهها فسكت وجبها وقالت عبد أقيم قالوا كذلك قال ربي إنه هو العليم الحكيم الله أكبر مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أن يفرحوا أن يقولوا آمنا وهم لا يستوون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن عجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين الله أكبر